الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام در زام تاشي درسي نسبة إن دبير أتكن كراتون بداية المجتهد نا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه yau goma ga watan safar hijira ta 1443 18 ga watan tara shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi almas'alatul khamisa na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd fa al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu al cikin masail ɗin al'af'al ayyuka waɗanda suke waɗanda suke hiya arkan ko na'am na'am اختلف العلماء في وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه to malamai sun yi saɓani a cikin wad'ul yadaini dora hannaye ihdahuma ala al-ukhra akan dayar fi salati a cikin sallah fakariha zalika malikun fil fard to imam malik ya karhanta wannan a cikin sallar farilla ya halatta yin haka a cikin nafila waɗansu malamai kuma suna ganin cewa wannan yana daga wannan yana daga ciki wannan aikin yana daga cikin sunnonin sallah wannan su ne jumhurin malamai mm. dalilin saɓaninsu ka tana shi cewa hadisai sun zo tabbatattu da aka ruwaito sifar sallarsa alaihi salatu wassalam ولم ينقل فيها كان يضع يده اليمنى على اليسرى ba a ruwaito a cikin su ba cewa ya kasance yana sanya hannunsa na dama akan na hagu ba wa sabata aidan kuma ya tabbata har wa yau annan nasa kanu yu'maruna bidhalik cewa mutane an kasance ana umartar su da yin haka hmm? an fahimta ai hadisai da suka zo na sufanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su sufanta cewa yana dora hannun hannunsa ba ɗaya akan ɗaya to kuma waɗansu hadisan suka nuna cewar ana umartar mutane da haka ya yi iktisari akan hadisan da suke wajen maliki na wajen malikiya wa illa hadisin wayil ibn hujr da ya sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya sifanta a wad'ul yumna ala al-yusra har ya sifanta kan cewa sai ya zo musu a lokacin a lokacin hunturu lokacin shita mm. ya sifanta yadda suka yi suka lullube shi tare da su na'am وورد ذلك أيضا هكذا ما يازو حرو يوم من سنة ثلاثين عليه الصلاة والسلام ده أتكن سفر صلى عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد أتكن حديث أبي حميد السائدي بل فيك بل في حديث الجمع الغفير والعدد الكثير البالغ حد التواتر نعم. إنجي إنجي شيء الغماري وهم وائل ابن حجر wa aliyu ibn abi talib wa sahal ibn sa'ad as-sa'idi wa halab at wa qutayf ibn al wa ibn abbas wa jabir ibn abdullah wa abdullah ibn zubair wa sa'd ibn abi waqqas wa aisha wa shaddad ibn sharhbil wa abu huraira wa anas ibn malik wa abdullah ibn mas'ud wa hudayfa ibn al-yaman <coughs> وقد خرجت الجميع في كتابي الخاص بهذه المسألة المسمى بال <coughs> المنتوني والبتار وهو مطبوع في مجلد متوسط <laughs> فلا حاجة إلى ذكر ذلك هنا أقول تبقى قال للتافه لا الغمالي المنتوني والبتار المنتوني والبتار والبتار مم. مم. <laughs> nan ya ce wa hadithu abi humaid da karahu ibn hazm fil muhalla bi ziyadati zikri wab'il yamin ala shimal kama da karab nuru shi wa zakartu ga yi zarika fil kitab al mazkur yau wani fa na san a abi humaid a cikin bukhari da sunan abi dawud da babu wab'il yadain amma ya ce da karahu ibn hazm fil muhalla mas'ul nemo mana mu ji lafazin du'ayar hadis <laughs> ina muhalla din ai ina ina na'am an al-athar allati abbat abbat dhalika iktarat ziyadatan al-athar allati lam tunqal fiha hadhihi ziyada to sai waɗansu malamai suka ga kan cewa wato hadisan da suka tabbatar da wannan shi alwad'u din ta hukunta ziyada ƙari akan hadisan da ba su ruwaito wannan ba ba a ruwaito wannan ziyadar a cikinsu ba wannan an yi tsara ilaiha kuma ita ziyada wajibi ne a tafiya zuwa gare ta eh dama ya ana magana wadda ta tabbata ne ba matsalan ce wa yustahabbu an yada al musalli ya da yumna ala ku'i yadihi al yusra fi sala fi wuqufihi kulli fiha to ya kawo hadisin wa'il ibn hujr a cikin sahih muslim an na rahura an sallallahu alaihi na da halafi sala kabbara sun malta hafa bi sau bihi sun ma waba a yadda hulyum na alal yusra wa zakar baƙil hadis to ya ce wa min tariƙi abi humaidin sa'idi annahu qal ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ثم وصف أنه كبر فرفع يديه إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله تمام بكاو إسناد السبع كويا shi a can babin raf'ul yadaini ne a cikin abuwa raf'ul yadaini bai kawo isnadin ta ba watakila shi da isnadin nasa haddathana abdullahi ibn rabi haddathana umar ibn abdul malik haddathana muhammad ibn bakr haddathana abu dawud حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا قال حدثنا أبو آسم هو الضحاك بن مخلة حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما فوالله ما كنت بأكثرنا تبعا ولا أقدمنا له صحبة آه قال بلى قالوا فأعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فقال بفدي الوضع faɗi alwado يكاو حديث wa'il ibn hujjar a dama almusi salatu bai faɗe shi ba to kun gani inda ake mutaba'a wato ta kamata yi a ce wannan ta ga ibn hazm ya faɗe shi ne ba tare da isnadi ba mu'allak haka ya faɗe shi wa min tsari ka abi humaydin sa'idi to a ɗauki wannan eh sai ya faɗi isnadi <laughs> sai ya faɗa in ba haka ba shi shikenan haka za a yi ta mutaba'a akan taklidi ibn rushd ya yi taklidin ibn hazm al-gumari ma ya zo ya taklidin abinda sai kawai ya je ya tagi ya ga ina ibn hazm din ya faɗa ya gani ya kawo to yanzu kaga da mu muka koma muka gani sai muka ga kan cewa ya ambace shi ne mu'allakan ba da isnadi ba eh Armas. duba mana kana da shamila a nan ka sanya kutubu sunna mutunin hadith ka ba bahari zan mutunin hadith sannan a wajen haƙil ɗin na farko ka sa abi humait sannan ka ɗauki a cikin haƙil na biyu ka ɗauki wa ba'a abi humaid majal din mutunin hadith ka zaɓa to haƙalin farko ka sa abi eh, ka sa humaid kawai ba ma abi din bakyale humaid sannan haƙal na biyu ka sa wa ba'a haƙal na uku ka sa shimalihi <laughs> eh sai ai taksi sai ya fito cikin sauki zai fito <laughs> a shimalihi a ta gama ok tana yi wato da irin wannan da irin wannan wato su ibn hajar suka yi ma malamai suka kera malamai taƙiƙ Wani abu a yi taƙiƙi <laughs> kamar yadda nake cewa shi obin noma yana cewa ana ce musu wa ilmu na mu'allakun bidu ba eh, idan ma na rigima da kowa <laughs> a gani to ka gani ba inda aka same shi cikin cikin muhalla shi ma cikin muhalla din ya kawo ya kawo shi ne eh, na cikin muhalla saboda haka wannan fihi nazar hmm. na'am na'am to karanta hadisin da yake cikin mujamul kabir din mana ai na karanta shi da gani <laughs> to kaga mu jamal kabir zai gace shi a ah, karanta hadisi sai ka karanta wannan kwa iya cewa zakarahu ibnu hazm fil muhalla biduni isnad fa yunzar ta gani me yace a cikin hadisin tabarani din لأنظرن فاستقبل القبلة فرفع يديه bihima ko bi uznaihi to ai shi kenan ai kana ganin ya kawo maka Wayil ibn hujr ka san ba abin da kake nema ba kenan kai hadisin abi kuma yadda kake nema na'am shi gaba an ramba wara'a qaumun na'am waɗansu malamai kuma suna gani cewa abin da yake mafi wajabci a tafiya zuwa ga hadisan da yake babu wannan ziyadar a ciki domin sun fi yawa kuma da kasancewar ranar ai bata dace da ayyukan sallah ba amma dai kawai sun dauke ta wannan babin isti'ana ne neman taimako kada mutum ya gaji sakin hannun mutum zai gaji amma in ya rike shi haka zai yi itimadi wani dalika a ha malik shi yasa malik ya halatta yin ta a cikin nafila bai halatta yi a cikin farilla ba zai bayyana daga cikin al'amarinta cewa wannan fa hai'a ce da take hukunta kankan da kai kuma shi ne ya fi dacewa da ita ita yi wadu ulyadaini din ba tana nuna istikara da kaskantar da kai mm, saboda haka ta za a ce ba hai ce da take ba li af'alis sala ba amma wajen tahririn mazhabar malik fa bari ku ji abinda ku ga isharar khalil kawo min dardir eh الأرض يعلي غير في الأدلة والوجه تولي كشمس الهاري فانظر موطا مالك والمنتقى لإمامنا الباجي وفتح الباري وإمامنا البناني أيد له نجبه فردا ونفلا فاستمع يا قاري ai saboda an yi rigima ne a kanta sosai an yi rigima abinda aka ringa kashe mutane a 1970s wallahi kuwa an ringa kashe mutane yan kabalu an ce sallar su ba kullum duk duk sallah sule biyar ce cewa biyan su ake aka duk ana haka aka rinka dama to shi kaga wato a globalization shi ma yana da fa'idar sa yanzu kaga yadda duniya ta cure waje daya kaga wannan duk <laughs> za ka ga ya yi mana maganin wannan fitintinin wannan matsalar yanzu inda ake nuno harami din nan ana sallah ka ga taron nan kowa ya haka wanda ya saki hannunsa sai dai da kyar ma zaka iya samun mutum wanda zaka gani ya saki hannunsa to ka san cewa musulmin duniya haka suke sallah to ka dan me zaka yi rigima <laughs> ya ba da gudunmawa ƙwarai mhm. mhm. lilbaji mhm. a cikin manduba sala ya ce wani diba لكل مصل مطلقا سدل أي إرسال يديه لجنبيه وكره القبض بفرض تو إيه yace وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات ya ce wahal ya juzul qabdu shin ya halatta a yi ƙabdu a finnafli tsawwala aula mutlakan ko ya tsawaita karatu ko bai ba wannan ja'iz ne wannan shi ma abin da ya ce din ya juzu finnafli ɗin wannan ta'wilat ne a cikin manhaba ba wai ƙaunar wahidan ba wa huwa mutamad da su yace wa wahuwal mutamad li jawazil itimadi fi nafli min ghairi darura a tawwala aula aw yajuzu in tawwal qawlu sani kenan yajuzu ay aifin nafli in tawwala wa yukrahu in qassara ta'wilan wa hal karahatuhu to kuma ita karahar yin yin qabdu din a farilla da ya ka fada fil fardi a menene illar da ta ka zamanto a makruha lil i'timad idh huwa shabihun bil mustanid falau fa'alahu la lil i'timad bal istinanan lam yukrah kaga maharji da suke mm. law fa'alahu la lil i'timad bal istinanan yace a wannan sunna ce to da ka ta amalike ma ba makruhi bane istinanan istinanan eh fal murad yace fal bi ayi sifatin kanat fal muradu bihi هنا ما نعم إذ هو شبيه بالمستند فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا آه، لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر إذا يشي لم يقصد شيئا لا الاعتماد ولا الاستنان تباب كراها أنما وهذا التعليل هو المعتمد آه، وهذا التعليل يتي هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة عفوا أشياء اشكين دوانا قنا اشكين آه، آه، وهل كراهته في الفرض أي آه، للاعتماد نعم أو كراهته خيفة اعتقاد وجوده على العوام واستبعد وضعف ونن <laughs> أو خيفة إظهار خشوع وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض تأويلات خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية ولم يذكر المصنف من الإلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة واتو إن أكبر إن أكبر شين مشكلة واتو إن نعم. أكبر نعم in ايه لم ينقل لم ينقل فيها annahu kana yadda yumna ala ga malik a cikin muwatta yana cewa min sunanil mursalin a a wai amma a ce ma bai kai musu ga abinda malik ya rawaito a cikin muwatta a ce hadisin bai kai musu ba ya hadisin muwatta yake min a a mursalin a a a a a wace a cikin muwatsa din su ba sun ce duk abin da ke cikin motsa sabit ne na'am mu ci gaba amma dan ahbabtu zan ku ji wannan tafsilin na malikiya saboda ijmal din da ya kawo shi kansa akwai ta'wila shi kansa karahar sa fil fard din idan ya zamanto lil itimad ko kuma a a lalil idan ya zama to lil i'timad ko kuma li izharil khushu mm, amma wajen cewar yayi ne a khifata i'tiqadil awam wujubuhu i'tiqadil awam wujubuhu to wannan shine yake da'if mm. ta'wilat hamsa ya kawo su ina suke suna sune nawa ta'wilat ne وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إدخار خشوع نعم su babu tabbataccen asa asa amma akwai tabbataccen alabi a cima ya tabbata annabi an ga yana yi ko yan abin nan a ce azu kuma na magana kan hanci ba a wannan ai wannan dai nassin malik ne ashe wannan nassin malik ne a mudawwana yajuzu fi nafli wa yukrahu fil farq hmm. na'am المسألة السادسة المسألة السادسة مسألة شدة اختصار قوم إذا كان الرجل witirin, وتر من to waɗansu malamai sun zaɓi cewar idan mutum yana cikin wuturi na sallar saraka a farko ko ta uku kenan kada ya miƙe har sai ya daidaita a zaune tukuna waɗansu kuma suka zaɓi cewa ya miƙe daga cikin sujadarsa shi kansa sujadar da kauli na farko imam shafi'i ya tafi a kai da wata jama'a ta malamai shine jilsatul wannan qu'ud din shine jilsatul istiraha mm. ah, ah, malik yayi ah, da na biyun ne imam malik da jama'ar malamai suka tafi a kai to dalili akwai hadisai guda biyu masu sabani da juna dalilin wannan sabani akwai na farkon su hadisin malik ibn al-huwairis wanda yake tabbatacce yana cikin bukhari annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah fa idza kana fi witrin min salatihi idan ya kasance a witri na sallarsa lam yanhab ba zai miƙe ba har sai ya daidaita a zaune kuma a cikin hadisin abi humaid a cikin sifar sallar annab sallallahu alaihi wasallam cewa yayin da ya ɗago kansa daga sujada ta biyu na raka a farko sai ya miƙe bai zauna ba فأخذ بالحديث الأول الشافعي to sai al-imam shafi'i ya riko da hadisi na farko malik kuma ya riko da na biyu wa to wannan a amma ina ganin wannan bai istiqsa'in a abin nan din ba ba hadisan abi humaid in aka yi ittisari a kansa zai zama zai raunana hujjar malik tunda a sahih a hadisin abi humaid ya kunshi jalsatul istiraha dan ambatanta ya zo a riwayar bukhari da kuma riwayar abu dawud ta hadisin abi humaid sa'idi an ambace ta amma al-mu'tamad kamar yadda shi ibn al-munzir ya ambata a cikin al-awsat shine a hadisin abdullahi bin mas'ud da misluhu na abdullahi bin umar kana yanhab ala sadri qadamaihi yana miƙewa akan kafafunsa suka ce mafumin wannan ya nuna kan cewa baya itimadi baya itimadi baya dogaro da zama kafin ya miƙe to kuma suka ƙarfafa wannan da cewar waɗannan su ne suka lizinci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun farkon rayuwarsa sabanin su malik ibn al-huwairith wanda ya zo kwana 20 yayi a ƙarshen amul wufud shekara ta tara bayan hijira da abu hamaidin sa'idi yana daga cikin sigaru sahaba wanda suka ga ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan kuma kasancewar a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara fi kulli khafdin wa raf'in kowane sunkuyo da dagowa kuma ita kuma jalsatul istiraha ba a ce a yi mata kabbarar ta ba hmm. saboda ka ta nuna ba ta daga cikin jinsin ayyukan sallah da wanda tana daga cikin jinsi dagowa ce za a yi mata ta takabbara saboda sai sai ya sanya su suke ma hadisin Malik ibn al-Huwairis ta'awi akan cewa yayi shi ne lil haja saboda a ƙarshen rayuwarsa yanda jikinsa ya dan yi nauyi miƙewar tafi za ta fi sauƙi sai an ɗan zauna tukuna kafin a miƙe bisa amike miƙe daga sujada wannan shine tawilin malikiya da hanafiya da yake su ma hanafiya ba sa ganin yin jalsatul istiraha to ba sa ganin ta saboda haka daga cikin af'alis sala sa abu ne wanda yake an yi shi lil haja to wannan na ganin shine dai ƙarin sababul khilaf da shi ibn rushd bai faɗa ba ah. na'am mhm. to haka nan ma sun yi sabani matsala ta ah, wata matsalar kenan bari mu ga mm, ga na a shi wannan akwai hadisin abi hurairah ma kana yanhabu ala suduri qadamaihi eh ba tare da yin jalsa din ba hakun riwayar hadisin abi humaid da ta ambaci jalsatul istiraha ba ta bukhari ba ce ta abu dawud ce cikin abu dawud dama lokacin da na faɗa ana ɗan shakka to wannan ya tabbatar mun alwa'il na'am haka nan ma sun yi saɓani idan ya yi sujada shin zai sanya hannuwansa ne kafin gwiwoyinsa ko ku zai sanya gwiwoyinsa kafin hannayensa mazhabar malik ya sanya gwiwoyinsa kafin hannaye to ya tafi sujada sai ya durkushe kafin ya sanya hannaye yawa ka gani wa taqdimu yadayhi fi sujudihi wa ta'khiruhuma inda al-qiyam mm. wa nudiba taqdimu yadayhi fi hawi sujudihi a malikiya wannan shine to amma ka gane wa masab malik wad'ur rukbatayn qabla al-yadayn aka san abin da yake shine <laughs> wata kila khilaf ne na andalusiyin نعم وعن أبي هريرة وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر أن في حديث ابن حجر حديث وائل ابن حجر قال يجي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقم أن الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد إن يسجد وبع ركبتين ينا سنيا كفافنسا ينا سنيا قيوينسا كفن هنوانسا بيو idan kuma ya miƙe sai ya ɗaga ƙafafunsa hannuwansa kafin gwiwoyinsa huraira daga abu huraira kuma annabi alaihi salatu wassalam idan ya idan idan sajada ya ce kala ya ce idan sajada a hadukum in ɗayan ku ya sujada ni a tawa akwai idan sajada a hadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku ya sujada kada ya durkusa kamar yadda a raƙumi yake durkusawa to ya sanna hannuwansa kafin gwiwoyinsa abdullahi ibn umar ya kasance yana sanya hannuwansa kafin gwiwoyinsa waɗansu daga cikin malaman hadisi ya ce hadisin wa'il ibn hujjar ya fi tabbatuwa bisa hadisin abi huraira na'am fala ya buru kama ya buru kulba'ir wato da kumi ai da gwiwarsa yake fara durkusawa kafin hannuwansa sai dai waɗansu sai suka ce ai hannuwan raƙumi a baya suke ba a gaba ba don su jami tsakanin hadisan a'a ba mushkila wannan in suka ce in suka faɗi wannan in suka ɗauki hadisin abi horayar a haka kaga yayi daidai da hadisin wayil ibn hujr mm. wal ya ba'a rukbatayhi qabla yadayhi kenan maimakon wala a yadayhi qabla rukbatayhi al maqlub mm

Eh, eh dama a yaka suka tafi sun rinjaye da hadisin wayil ibn hujur mm. shi suka rinjaye kamar yadda al-wa'ili ne shi ke mun gama sai mu shiga al-mas'alatu sabi'a to كان kenan sai أنا وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة الحمد لله الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك